Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkan ku da asuba, da fatan kowaye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a shida ga watan Janairu na shekarar 2022 da 23. Kafin ku jabi abubuwan muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. To Hadiza wasu 'yan majalisa su ashirin masu ra'ayin raƙau sun sake daƙile ƙoƙarin ɗan majalisar dokoki Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. amurka za ta tura wa ukraine motocin yakin bradley guda hamsin a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga kiev a jiya alhamis ne baitul malin amurka ya faɗi cewa ya ɗauki matakin haɗin gwiwa da ƙasar turkiya akan wasu mutane da kamfanoni da ya ce sun taka muhimmiyar rawa wajen kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar 'yan ta'addan isis da ke aiki a iraki da siriya kanan labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai ta yi taron sauraron bahasin jama'a kan yunkurin gyara dokar samar da wutar lantarki ta shekarar 2005 don samar da tsarin doka na hukumomi da zai daidaita aiwatar da ayyukan samar da wutar lantarki. kuma har a ingila british electricity company ne na gwamnatin ingila har a america gidan wutar america mallakar gwamnati kamar yadda aka sayar daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi son zuciya mun fahimci abin da aka yi da yadda aka yi aka yi kuma yanzu mun ɗauki matakin hana wannan abin domin ƙara faruwa nan gaba za kuma ku ji babban kalubalen da mata ke fuskanta yayin neman wani mukami na siyasa a najeriya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan majalisa su ashirin masu ra'ayin riƙau sun sake dakila ƙoƙarin ɗan majalisar dattawa daga jihar California Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. a kwana na uku na kada kuri'ar zaben sabon kakakin majalisar wakilan mai mambobi 435 kusan kamar sauran kwanaki biyu na farko ne inda makafi wanda ya kwashe shekara 16 a majalisar kuma shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin ya kasa samun kuri'u 218 da yake bukata don samun kujerar. 'Yan jam'iyyar Republican guda 201 ne suka mara masa baya a zagaye na bakwai da na takwas na kada kuri'ar. Daidai adadin da ya samu a wasu lokutan baya da aka kada kuri'ar har su shida a ranakun Talata da Laraba. Duk da cewa ya amince da wasu bukatu kan ka'idojin jagorantar majalisar ga 'yan majalisar masu ra'ayin a ƙoƙarin samun goyon bayan su. Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda hamsin a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kiev, kamar yadda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka faɗawa muryar Amurka. Motocin na Bradley za su zo da ɗaruruwan makamai masu linzami na TOW da ke auna tankokin yaƙi da kuma dubban harsasai a cewar wata takardar gwamnati da muryar Amurka ta samu kafin sanarwar tallafin a hukumace da ake sa ran fiddawa a yau Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden ne ya fara sanar da cewa za a hada da motocin yakin Bradley a cikin sabon zagayen tallafin. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar a jiya Alhamis. A jiya Alhamis ne Baitul Malal Amurka ya faɗi cewa ya ɗauki matakin haɗin gwiwa da ƙasar Turkiyya akan wasu mutane da kamfanoni da ya ce sun taka muhimmiyar rawa wajen kula da harkokin kuɗi tura kuɗi da rarraba kuɗi don ƙungiyar 'yan ta'addan isis da ke aiki a iraki da siriya ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta sanar a shafinta na twitter cewa an sanya wa kaddarorin mutane bakwai wasu mutane bakwai takunkumi waɗanda ke da hannu wajen taimakawa ƙungiyar ta fannin harkokin kuɗinta. baitul malal ya ce mutane hudu da wasu kamfanoni biyu a turkiya amurka ta sanyawa takunkuman Mutanen sun hada da wani ɗan ƙasar Iraki da ke zama Turkiyya ba bisa ƙa'ida ba mai suna Brukan Alkatuni da 'ya'yansa biyu da wani abokin hulɗarsa da kuma wasu kamfanoni biyu da suka yi amfani da su wajen tura kuɗi a madadin ƙungiyar ISIS tsakanin Turkiyya, Iraki da Siriya a cewar wata sanarwar Baitul Malal. madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai ya yi taron sauraron bahasin jama'a kan yunkurin gyara dokar samar da wutar lantarki na shekarar dubu biyu da biyar don samar da tsarin doka na hukumomi da nufin daidaita aiwatar da ayyukan samar da wutar lantarki. Sai dai masana na ganin majalisa tana ɓata lokacinta ne kawai. Ga Madina Dauda dauke da rahoton. Batun gyara wannan doka ta shekara 2005 da kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai ke son yi ya samo asali ne akan wata bukata ta kungiyar gwamnoni ta ƙasa wato NGF inda suka nemi a samar da tsarin doka da zai fitar da yadda za a daidaita ayyukan samar da wutar lantarki a yankunan karkara kamar yadda shugaban kwamitin magaji da'u aliyu ya bayyana akwai abubuwa wanda ya karo da tsarin mulki a cikin dokar tamu kin ga kuma dokance da abin da ya karo tsarin mulki wancan shine a ƙasa domin mu sake wa dokar a canja yadda take domin 'yan najeriya su fahimci ma me ake ciki yanzu ana canja manya-manyan transfofi a Najeriya wanda ake sayar daga hannun Siemens din nan ana gyara layukan wuta kuma har a Ingila British Electricity company ne na gwamnatin Ingila har a America gidan wutar America mallakar gwamnati ne kamar yadda aka sayar daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi son zuciya mun fahimci abin da aka yi da yadda aka yi aka yi kuma yanzu mun ɗauki matakin hana wannan abin domin ya ƙara faruwa nan gaba shi yasa muke so mu gyara wannan dokar domin barnar ba kaɗan ba ce kamar yadda ke faɗa kuɗin fa ta yara a ƙauye malala ne gashin tinkiya ba zai faɗuwa ba zai ƙirgu ba A nashi bayanin wakilin kakakin majalisar wakilai Honorable Abubakar Abdullahi Ahmed ya ce majalisa ba ta makara yin wannan aiki ba duk da cewa saura 'yan watanni kalilan majalisar ta naɗa tabarmarta. Ai ba makara ba don kina tunawa majalisa za ta kare Jun kuma da Januwari zuwa Jun ba san iya abin da za a yi ba kuma wannan bil an riga an yi nisa ciki ne illa waɗannan bukatun da aka zo da su su da aka ƙara budawa a yi domin a yi abin da ake ce ma consolidation sai a haɗa already an yi ayyukan da ya kamata duka a yi a baya. Shi kuwa ƙaramin ministan wutar lantarki a ƙasa Godi Jedi Agba wanda ya halarci taron ya tsokaci a kan zaman yana cewa. Muna son gyaran ko na son gyaran muna son wuta a Najeriya ko ba haka ba. To yan gama wannan taron yan yi aiki daidai sai samu cin gaba kan wannan sector shi muka so shi kowa ya so. amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani yana ganin an daɗe ana irin waɗannan tarurruka na gyara dokoki amma baya ganin tasirin su saboda wasu dalilai majalisar tarayya da muke da ita robert stump ne kawai magana wutar lantarki duk wanda ban aka ba da kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru duk abubuwan na hana da ake yi sun sani sun yi shiru cin hanci da rashawa da ake yi sun sun sani sun yi shiru ko me aka kawo wucewa yake ko me aka kawo wucewa yake saboda ka kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ya taba tsammanin cewa yan najeriya za su dauke su serious wai akwai waanda suke wakiltan hakkin su wa'anda za su kare yancin su ƙarya ne babu wani abu ba wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare babu baka kuma mun zo wurin bakin tuka tuka tuk. abin jira a gani shine irin gyarar da kwamitin kula da makamashi zai yi wa dokar da zai sa masu ruwa da tsaki su amince da ita saboda a yi wa fannin samar da wutar lantarki gyara na dindindin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Alhamis kasar Pakistan ta ce wani farmaki da sojoji suka kai a wani yanki da ke kusa da kan iyakar kasar da Pakistan ya yi sanadiyar kisan mayaka sha ɗaya da ke da alaka da wata haramtacciyar kungiyar ta'addanci. Farmakin da aka kai bisa bayanan sirri da sojoji suka samu a gundumar South Waziristan ya yi nasarar dakile wani gagaraman harin ta'addanci a cewar wata sanarwar sojojin. Majiyoyin tsaro sun ce mutanen da aka kashe da suka hada da 'yan kunar bakin wake da wani babban kwamanda 'yan kungiyar ttp ne ko kuma kungiyar taliban ta pakistan da ke ayyukan ta'addanci a pakistan din galibi mayakan suna kaiwa jami'an tsaro da farar hula hari. A yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da matakan daƙile bakin hauren da ke neman shiga Amurka daga Mexico ba tare da izini ba, yayin da ya sanar da wata sabuwar hanyar ba da damar shiga kasar a hukumace ga mutane kusan dubu talatin a duk wata daga kasashen Venezuela, Nicaragua, Cuba da Haiti. matakan za su taimaka wa jami'an kula da kan iyaka su ta sakiyar bakin hauren da suka kutsa amurka ta tsakanin mashigar da doka ta tanada a sauƙaƙe da kuma farfado da yarjejeniyar ƙasar inda masu neman mafaka waɗanda suka bi ta ƙasa ta uku dole su nuna shaidar cewa sun kasa samun kariya a can kafin su neman mafaka a bakin iyaka amurka da mexico Duk da haka za a ba mutane daga kasashen hudu izinin rubuta takardar neman shiga Amurka daga ƙetare a hukumace a ƙarƙashin wata dokar jinƙai da ta ba da damar shiga ko zama ƙasar bisa wasu dalilai wadda ake amfani da ita a shigo da 'yan gudun hijira daga Afghanistan da Ukraine. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan komawar Najeriya kan tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 har ya zuwa yanzu muhimmin abin da ya fi daukar hankali shine rashin samun wakilcin mata a harkokin siyasa. duk da cewa bincike na nuni da cewa mafi yawansu masu kada kuri'a a ranar zaɓe mata da matasa ne sai dai wani babban kalubale da ake dangantawa da hakan shine rashin nuna goyon baya da mata ke yi wa 'yan uwansu mata yayin neman wani mukami na siyasa a najeriya wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ta haɗa mana a halin da ake ciki mata miliyan 6.2 cikin mutum miliyan 12.2 ne suka yi rajistan katin kada ƙuri'a a gabanin zaɓe a Najeriya da ke tafi lamarin da ke nuni da cewa suke da kusan kashe 50 na ƙuri'un al'ummar ƙasar kenan amma duk da wannan tasirin da matan ke da shi a zaben ƙasar har yanzu da sauran aiki a gaba wajen samun manyan mukaman siyasa don wakilcin al'umma batun da 'yar takarar gwamna a jihar Jigawa ƙarƙashin jam'iyyar Action Alliance Hajiya Binta Umar ta ce a halin da ake ciki mata sun fahimci cewar su ake cuta kuma su ake bari a baya. Da farkon fari kin ga da rashin wayewa sannan ba faɗakarwa ba wayar da kai. Ai yanzu matan suka jajirce suka zaburo suka fahimci gaskiyar magana menene mu ne ake cuta mu ne a ƙasa don duk wata wahala in ta taho kan mata take karewa. Don mata su ake bari a ƙasa still ba a bamu guraben da ya kamace mu. Neman ilimi kin gani ana tauye mata. Wani abu da kika san mace za ta fito ta yi ko kuma ce miki ɗa namiji zai zo ya yi. Idan mace ta taso sai an gurɓatar da gurin. Sai dai a cewar wani ɗan siyasa majalisa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe mata su ne matsalar kansu. mafi yawa matsalolin mata idan mace ta fito tana neman abu su ba wasu kamara mata baya ba sun ma fi nuna mata kiyayya na kin su zabe ta shi yasa kullum muke faɗin cewa da mata za su haɗe kurgun su zabi jinsin su mata to yana da wahala yar takara mace takara ce ba amma inda ce za su yi haka din to da za ka ga an samu wakilcin mata da dama a fiye da yadda maza suke wakiltar kowane irin jinsi idan za a iya tunawa a shekarar dubu biyu da bakwai ne Mrs. Sarah Jibril karkashin jam'iyyar PDP ta fito amma bata kai labari ba kasancewa ita kaɗai kadai ta zaɓa kanta a lokacin zaɓen fidda gwani duk da cewa akwai mata da dama cikin wakilan jam'iyyarta. Sai dai a cewar Mrs. Dorothy Over wace ita ma ta fito neman kujerar shugabancin kasar na wannan shekara ta da uku hakan bai sanyaya mata gwiwa ba duk da cewa ita ma bata kai labari ba a zaɓen fidda gwani na jam'iyyar SDP da ta fito ta ce wannan karan za a ga bambanci daga mata. Tun lokacin da ake tafiye-tafiyen siyasa don a yi primaries mata da yawa sun fito takara. mun koya ma junanmu cewa dole mu mara ma juna baya har in muna so mu ga yawan mata sun shiga gwamnati da yawan su ya isa mu ji bambancin abubuwan da ke faruwa a ƙasan. Ita ma Hajiya Khadija iya Abdullahi ɗaya daga cikin matan da ke neman kujerar gwamna a jihohi goma sha bakwai da ke faɗin Najeriya ta bayyana cewa babu gudu babu ja da baya duk da ƙalubalen da mata ke fuskanta a siyasar ƙasar. Na san har a yi election ɗin ko ma an gama election na san kalubalen da mata suke gani a cikin siyasa ba kaɗan ba ne amma wannan kalubalen da ke nan yanzu da muka sani ba zai hana mu mu ce za mu sauka ba muna nan mun riga mun yi alkawari ma mata mun ma eh, matasa alkawari mun fito ne mu yi contributing ɗin kota mu. tun dai hukumar zaɓe ta INEC ta jaddada ƙudurinta na wayar da kan mata kan lamuran da ya shafi zaɓe gabanin babban zaben ƙasar da ke tafi mata 381 ne kacal cikin 'yan takara 4,250 tara ne ke neman kujerar shugabancin kasar da na majalisar dokoki lamarin da ke nuni da cewa akwai sauran gibi sosai wajen wakilcin mata a samun mukamar siyasa a najeriya shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida shamsiya masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tasha mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda shi ake so za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com. Yanzu kuma ga maimacin yanzu kuma ga shirin manuniya. Manuniya. Yunkurin yage wasu kamfanonin wutar lantarki guda biyar don sai da su ya gabza karo da tasgaro saboda 'yan masar tare Najeriya sun ce akwai kura. Ya ilahi waɗancan da aka sayar riba mai aka samu a ciki wasu 'yan lele kawai ake sayarwa kayan Najeriya. Kamar abin da ne alkawari shi ne taɓa gaya miki ni da na zo nan na gabar na da yawa amma na ja layi. Game da maganar dagargajewar darajar naira kuwa wani masanin tattalin arziki ne ya ce a tunawa 'yan Najeriya cewa duk wata ƙasar da ke tsoron faɗuwar darajar kuɗin ta fato ita kanta ta sani cewa ba ta da wata mamora. Duk da ma yake fitar da kayan shi kasan waje ai bai damu ma yadda ah, kudin shi ya karye yana yanzu da gangan ma suna so su karya darajan yuan nasu game da kakalo kayyada adadin kudin da dan najeriya zai iya cira kullun kwana a banki kuwa ya masa tare najeriya ne ke cewa a fa a hankali domin kuwa za a iya tafka asarar ido garin gyara gira ka aje kuɗi ko ka sata kuɗi ka je ka ba mutane to kudin ba zai samu ba dan banki sun hana a haka kawai dai ni ina ganin wasu 'yan najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023 su ne ke son kawo wannan dokar domin a kawo tashin hankali ƙasar nan. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. salamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyar na sabuwar shekara. Shiri na farko cikin sabuwar shekarar amma dai na casa'in da tara cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da masu aro ke cewa ya riga ya shahara. Shaharar kuma amma ta sabuwar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ne aka ji sanata Rabi Musa Kwankwasa na gaya wa duniya cewa yanzu kam ta fito karara. Domin kuwa sanata Kwankwasa da ke kwankwasa kofar shigewa da shugaban kasa a zaben da ke ke tafe ya ce tun da yanzu an fara maganar sai an yi zaɓe zagaye na biyu a Najeriya wannan alama ce ta cewa jam'iyyar su ta fara samun nasara. To haka dai INEC take faɗa kuma haka ma waɗansu mutane suke faɗa kuma mu muna jin su kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara. Girman kan PDP da girman kan APC har aka zo yanzu ana cewa da su ba wanda zai iya cin zaɓe kai tsaye. To mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan sai mu gode wa Allah. Amma ina son tabbatar maka da cewa mu a ra'ayi yi mu fa NNPP muna ganin Allah ya yarda bugun zaɓe ɗaya za a yi NNPP za ta ci zaɓe a ƙasar nan domin kullum kwanan duniya tun suna maganar da jama'iyyar nan a Kano take suka zo suna cewa tana arewa maso yamma sun zo suna cewa tana arewa yanzu sun yarda kowace lungu a ƙasar nan saboda mun je kudin mun gani yan kudin sun zo sun gaya mana abubuwan nan ya karɓu yadda ya kamata kuma magana ce ta talakan ƙasar nan kuma shi talakan ƙasar nan musamman arewa ba talaka ne wanda yake zuwa ɗauki karatu a gurin wani magana ce lokaci i za su zauna cikin yarda Allah su zaba abin da ya mafita kuma yanzu mafita ta zo ita ce wannan jama'iyya ta NNPP. Da alamu dai yunkurin yage wasu kamfanonin wutar lantarkin tare na jan da ake so a siyar yana nema ya tatura. Domin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarkin tare na jira Honorable Magaji Dawo Aliyu ya ce ya zama wajibi ya gaya wa duniya cewa tattalin arzikin tare nigeria ake so a turkuɗe saboda haka ne suka ga wajibi su bara. Magana ita ce an so a sai da wasu ka guda biyar domin a cike gibin kuɗin bajet ɗin bara 2022 na kai kwamitin mu da ni kaina mun kai ruwa rana muka hana a yi wannan domin kamfanin nan mutum uku ne masu shi akwai local government tana da shiya duk local government din Najeriya suna da shiya gwamnatin jihohi duk suna da shiya da federal government so daga muka tambaye su to shin nawa za a siya kuɗi ne aka ɗauka dala biliyan biyu da wani abu domin a yi waɗannan kamfanoni a kudu in sun yi aiki daga nan a zuwa arewa a renewable energy irin na harko na hasken sola wannan shine alƙawarin da aka yi a rubuce wannan ta ne wasika ko maka hana kuma na ce ya ilahi waɗancan da aka sayar riba me aka samu a ciki wasu yan lele kawai ake sayarwa kayan najeriya kamar abin da ne alkawari shine ta gaya miki ni da na zo nan na ga barna da yawa amma na ja layi abin da ce shine ba zan ƙara yadda a yi ta in har ina nan ba amma za a iya yi bani in kuma na gani zan yi magana a wannan kwatan farko na wannan sabuwar shekara da aka shiga shine za a sai da wa'annan kamfanonin samar da wutan haddata abujan nan to a ne ba tare da kun sani ba a majalisa na farko dai ni kamar na ga miki har yanzu RSA ekoko bai rubuto mana ba bai gaya mana ba kuma ina tabbatar miki wallahi bai isa ba wanda yake sa shi ma ki ga a gaya musu ba su isa ba shi kuwa masanin tattalin arziki malam abakar ali gaya wa duniya yake cewa tsarin tattalin arzikin najeriya fa a karkace yake kuma har yanzu ba a hau hanya ba balantana ma a ce wai za a farfado da darajar naira. An waye gari mutane Najeriya suna sayan dala don kasuwanci. Don dala ya tsada su fitar lokacin da suke bukata su yi amfani da shi. Saboda haka ba yadda za ma a ce za a daidaita naira da dala ko nawa ne kamar ka ringa ɗiban ruwa ne da kwando abin da za a yi shine a ceci naira a fara sarrafa abubuwa yawanci abin da muke bukata a ƙasar nan mu da kanmu bayan mun yi amfani da shi mun fitar da shi za mu samu kuɗin kasan waje amma muddin idan ba haka yake ba ana bukatar dala saboda a shigo da kayan da yake 'yan najeriya tilas sun yi amfani da shi duk kasan da ma yake fitar da kayan shi ƙasan waje ai bai damu ba ma yadda kuɗin shi ya karye kamar china china yanzu da gangan ma suna so su karya darajan yuan nasu amma za ka ga america da sauran duniya sun yi ca a kansu saboda idan suka yi haka kayan da suka sarrafa a china nan zai zama arha sosai a sauran kasashen nan a ringa sayowa saboda haka nan kasan nan ba zai yi wa ce wai maza daidaita dala domin tsarin da ake tafiyar da shi bai nuna za a ceci eh, naira ko kuma za a daidaita farashin naira ba da alamu da yanzu ba a samu matsaya ba a masun tarayyar najeriya game da maganar kayyade adadin kuɗin da ɗan najeriya zai cira a kullum kwanan duniya daga banki domin yan masar da yawa sun ce akwai gyara sanata adamu aleru daya daga cikin masar ne da ya ce duk da dai akwai gyara amma dai na ganin za a magance matsalar siyasar kuɗin da zaka ga 'yan siyasa a ranar zaɓe suna yawo da kuɗi samfarera Muna da local government 774 to ina tabbata maka waɗanda ke da banki ba kai kashi 60 bisa ɗari na local government ɗin nan ba. Kaza ya zan wahala ce gare su a ce sai sun tayi wata local government sun kai kuɗaɗen nasu. POS mashin wani lokaci ba aiki sai ka sa kuɗi kuɗi ya leƙe ya ɗauki mako biyu ni kai na ma na samu wannan. To akwai waɗanda ke ganin kaman akwai lauje cikin naɗi fito da wannan batun sauya kuɗi da kuma matakan nan daidai lokacin da ake kokarin yin zaɓe a Najeriya. A ni ba ni kallon shi haka. Eh, ina ganin zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi kuma wannan zai kawo tsafta da siyasar mu saboda mi saboda shugabanni za a zaɓe su akan cancantar su ba saboda kuɗin da za su bara ba. In kana da jama'a eh, ka mutunta su eh, ka taimaka musu to za a zaɓe ka. An kuma kai ba ka aje kuɗi ko ka sace kuɗi ka je ka ba mutane to kuɗin ba zai samu ba don banki sun hana a haka. Sai dai kuma sanata Abdullahi Ibrahim baba ya ce ai doka ce ta ce 'yan siyasa sai sun yi amfani da kuɗi ranar zaɓe saboda haka shi yana ganin wasu 'yan ƙasa ne ma ke ƙoƙarin ganin sun bi siyasar ƙasar kawai sun kassara. Doka da aka yi ta zaɓe ta nuna cewa idan kana takarar Senate an baka damar ka kashe kuɗaɗe wajen harkar takarar ka miliyan ɗari in kuma house of rep ne kake miliyan saba'in in kuma gona ne an baka biliyon in kuma takarar shugaban kasa ne an baka damar ka kashe kuɗin da basu yi biliyon biyar ba to shin an ce ni ban da damar in ɗibi kuɗi da sun kai wuce dubu ɗari ga mako daga watan ɗai na shekara mai zuwa zuwa watan biyu da za a zaɓi bakwai takwas so kaga ina da dubu ɗari so takwas dubu ɗari takwas su ne zan amfani da su a matsayin miliyan ɗari kamar ni ina da runhuna dubu da tisa'in da ɗaya kowace runha muna da mutanen da muka sa su ne muna aiki kuma biyan su za mu yi to ka diba min dubu sittin so dubu miliyan nawa so ka kama to ina za ka same su saboda haka kawai dai ni ina ganin wasu 'yan najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi za zaɓe 2023 su ne ke son kawo wannan dokar domin a kawo tashin hankali ƙasar nan. buɗe muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin ko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullum kwanan duniya kamar yadda aka tsara. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 143 ne dukkanin masu muzuran matse marafin ko su yi sallamar sakin kujerun domin ko shi kan shugaban kasa ya ce gida zai koma daura. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar jihar da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da duk ranar Juma'a kukan saurara. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mun haɗa a cikin shiri na ɗari a makon gobe a cikin shirin na manuniya. Tuma da a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar Juma'a. sunana ibrahim muhammad duguri wakilin malaman bauchi kuma shiga majalisar malamai ta babban birnin tarayyar najeriya abuja nasihar mu ta yau shine dangane da abin da ya shafi biyayya da kuma da'a ga waɗanda suke magabata musamman waɗanda allah ya shugabantar ta hanyar ilimi da kuma ainihin haihuwa a cikin mu idan muka duba maluma suna ta kokarin su wajen jawo hankulan mu musamman mu mazauna ƙasa irin najeriya waɗanda muke fuskantar zaɓe cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa cewa duk abin da za mu yi mu tsarkake niyyar mu kuma mu baiwa Allah zaɓi dangane da shugabancin da Allah maɗaukakin sarki zai zaɓa mana ba zaɓin kanmu ba ba son mu ba idan muka zama mutanen kirki Allah zai halifantar mana da mutumin kirki sannan idan muka ɗauka cewa hikimar mu ko dabaran mu ce za ta bamu wadda muke so wadda kuma nan za mu ga cewa watakila shi zai sama mana mafita to babu shakka wannan ba mu ba Allah haƙƙin da ya dace mu bashi ba da haka Allah muna kaskantar da kawunan mu da tuba zuwa gare ka cewa kai mana zaɓi na kwarai ka bamu shugabanni na kwarai waɗanda waɗanda muke ƙaunar su suke ƙaunar mu waɗanda suke tausayin mu muke musu da'a domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai tare da mu duk na ƙasa wadda baya biyayya baya da'a ga ainihin na sama da shi hakanan shi ma bai tare da mu na saman da baya tausayi kuma baya kyautatawa da suke ƙasa da shi don haka mu mabiya da shugabanni duka amanoni ne tsakanin mu da junan mu kuma Allah zai tambayi kowa ta hanyar amanar da ya bashi sannan mu sani cewa ita wannan amanar ba sai kana shugaba na koli ba komai rashin matsayinka da kake gani baka da matsayi to Allah madaukakin sarki ya baka abin da zaka iya canza rayuwar al'umma da shi ma'ana wanda tsarin mulki ya bayar shine ainihin ƙuri'arka to da wannan kuri'ar kada ka ɗauke ta ka tozartar da ita ka wulakanta ta dan saboda neman abun duniya ko kuma wata manufa ta daban in za ka yi zaɓe ka yi da sunan Allah sannan ka tsarkake niyya sannan ka dogara ga Allah sannan kuma ka yi addu'a da wannan sai Allah madaukakin sarki ya zaba mana abin da ba mu zata ba kuma ya zama mana alkhairi da haka fatan mu shine Allah kai mana kyakkyawan zaɓi ka zaunar da mu lafiya ka ciyar da mu gaba ka ainihin yaye mana dukkan kunci da bakin ciki ka sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. To a takaice wasu 'yan majalisa su ashirin masu ra'ayin raƙau sun sake dakile ƙoƙarin ɗan majalisar dokoki Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda hamsin a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kiev ɗin. A jiya Alhamis ne Baitul Malal Amurka ya faɗi cewa ya ɗauki matakin haɗin gwiwa da ƙasar Turkiyya kan wasu mutane da kamfanoni da ya ce sun taka muhimmiyar rawa wajen kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar ISIS a Iraki da Siriya. Kafin mai sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Abdu Ganahi, shugaban ƙungiyar Scout ta Nijar, wanda ya rasu jiya Alhamis a birnin Yamai. Allah ya ji kansa da rahama, amin, sun amin. To ba sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti ya kuma bada umarni da ma injinin namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.